يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد فيقول المؤلف رحمه الله باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أشي بدك كرات اللتاف سوى البخاري يومنا سافير لهدي يا قوة أكو وتربيع الأول hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1442 wadda ta yi daidai da sha 18 ga watan goma watan oktoba kalandar albashi shekara 2020 muna cikin kitabun tauhid littafi na ƙarshe a jerin ƙananan littattafai 100 ko ƙasa da haka da ke cikin sayul buhari jiya mun kai ƙarshen babi na tara, wannan littafi hadisi mai lamba 7519 yau insha Allah za mu tashi farkon babi na 40 hadisi mai lamba 7520 daidai Allah ya taimake mai sa mu dace Imam al-Bukhari Allah ya ji kansa yace babu lahi ta'ala babi da zai bayani game da fadar Allah madaukaki da yace fala taj'alu lillahi andada kada ku sanya kinnai kishiyoyi ga Allah subhanahu wa ta'ala wa antum ta'lamun alhali ko kun san Allah bai cancanci a sanya masa kishiya ba ma'ana ku bauta wa ubangijin ku shi kadai ba tare da kun sanya masa kishiyoyi ba an gane ku saboda asalin ibada da tushenta shine tauhidi kada a sanya wa Allah subhanahu wa ta'ala abokin tarayya kada sa masa kishiya kada sa masa wani mai kama da shi kada a sanya masa wani ainihin wanda za a hada su da shi a wajen bauta to da ku tsaya ku tsabtace ibadarku da ibadininku ga Allah subhanahu wata'ala wa qawlihi jalla dhikru da fadar wanda ambatansa ya daukaka shine Allah subhanahu wata'ala da yace wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin yanzu nan za ku ringa kafircewa wannan da ya halicci sammai da kasai kuna sanya masa kishiyoyi wannan shi ne fa ubangijin talikai shi ya halici komai da kowa wanda ya halici waɗannan abubuwan da aka ambata to ya za ku ringa sanya masa kishiyoyi waɗansu da suke kamanceceniya da shi a wajenku kuna ba su matsayinsa alhali su ba su halici komai ba har ma ƙalubalantar su yayi idan akwai wani abu da suka halitta ko a sama ko a ƙasa ko ɗin da kuke bauta musu ku nuna waccan aya ta farko da ta wuce tana cikin sura ta biyu suratul baqara aya ta 22 ita kuma wannan tana sura ta 41 suratul fussilat aya ta tara. Allah shine ya halici dukkanin wani abu samamme dan haka bai cancanta hada shi da komai ba a wurin bauta wa qauli ta'ala da kuma fadar Allah madaukaki da yace ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين التي ولقد أوحي إليك حقيقة أن وحي زوى غريك وإلى الذين من قبلك أن وحي زوى غوة أن سكي غبانك ندق النباوة da manzanni kowanne an gaya masa cewa la'in a sharakta idan har ka sake kai shirka ka haɗa Allah da wani aurin bauta la ya amaluk lallai wallahi aikinka da kai zai ɓaci zai lalace wala ta kunan na khasirin kuma lallai za ka kasance daga cikin asararru balillah fa'abud ka bar kai watsi da duk wani abu duk wani abu da za a bauta to kai watsi da shi ka bar shi ka bauta wa Allah shi kadai wa kun mina shakiri ka kasance cikin masu godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa baiwa da ni'imar da ya maka ta fahimtar addini da kasancewa ainihin akan addini din an gane to don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya mayar da bauta gare shi godiya wanda ya bauta ga Allah to ya yi godiya kenan ga Allah subhanahu wa ta'ala hakikanin godiya sannan wannan maganar ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ake gayawa to abin nan ne da ake cewa a tauna aya tsakuwa don aya ta ji tsoro aka ce ba annabi shi kaɗai aka gaya wannan magana ba duk annaban da suka gabata kowanne Allah ya gaya masa cewa in ka sake kai shirka aikin ka zai lalace kenan ginshikin bauta ita ce shi ne tauhidi wannan aya tana cikin sura ta 39 suratul zumar aya ta 65 zuwa ayata 66 wa qawli da fadar Allah madaukaki da yace wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar kuma waɗannan da ba sa bauta wa Allah wani Allah ko Allah tare da Allah wani abin bauta daban to waɗannan suna cikin ibadur rahman kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya jeranta su ainihin sura ta 25 suratul furqan aya ta 68 an gane ku wa kala ikrima ikrima Allah iji kansa yace bararren ba Abdullahi dan Abbas yace fadar Allah madaukaki da yace وما يؤمن أكثرهم بالله billahi وهم mushrikun da yawansu ba su yin imani da Allah face sai ka samu suna yin shirka da Allah subhanahu wa ta'ala. da yawa mutane za ka samu suna yin shirkan ma ba su san suna yi ba to don haka ainihin hatsari ne kwarai mutum irayu bai san mecece shirka bai san mecece kishiyarta ba haka nan Allah ya ce ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله da za ka tambaye su wane ne ya halicce su za su ce da kai wallahi Allah ne ya halicce su to amma kuma duk da haka sai su koma suna hada Allah din da wani a wurin bauta wa qawlihi da fadar Allah madaukaki da yace man khalaqa samawati wal arda la yaqulunna Allah da za ka tambaye su wane ne ya halici sammai da ƙasai wallahi za su ce Allah ne fazalika imanuhum wannan shine abin da suka yarda da shi suka gazgata wahum ya na gaira amma tare da haka kuma suna bauta wani Allah subhanahu wata'ala sun yarda Allah shi ne ya halice su amma kuma duk da haka sai su je suna bauta wa wani tare da shi subhanahu wata'ala وما ذكر في خلق أفعال العباد da abin da aka ambata na halittar ayyukan bayi Allah shi ne ya halicci bayi ya halicci ayyukansu wa kasabihim haka na abin da za su ta da ƙaunihi ta'ala saboda faɗar Allah madaukaki da ya ce wa halaka kulla shay'in faqaddarahu taqdira Allah ya halicci kowanne abu kuma ya auna shi aunawa ya gwada shi gwadawa ya zartar da shi inda yake so sura ta 25 suratul furqan wa mujahid mujahid Allah ya ji kansa yace da Allah maɗaukakin sarki yace mata tanazzalu al mala'ikatu illa bil wa ma kanu idan munzirin da aka ce da ku bi Allah ku bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce a sauka musu da mala'iku man mala'iku su zo su ce da su su yi wannan aikin sai Allah ya ce ma tanazzalul mala'ikatu illa bil haqq su mala'iku ba sa sauka sai da wani abu na tabbas bin risalati wal iqab su zo da manzanci su zo da sako yan mutane sun bijire to sai kuma su zo da azaba Allah ya turo su da azaba kamar yadda ya turo su da sako to da haka ainihin wato Eh, mutane abin da ya fi musu sauki shine in Allah subhanahu wa ta'ala ice ku yi to kawai ku aikata in ya ce ku bari ku bari an gane ku to nan da ya ce halaka kulla shay'in Allah ya halicci kowanne abu to wannan ya nuna shi ya halicci bayi kuma shi ne ya halicci ayyukansu sannan Allah maɗaukaki ya ce liyas'ala sadiqina an sidqihim dan tambayi masu gaskiya game da gaskiyarsu almuballigina na min ar-rusul masu isar da sako wanda suke kai abin da aka turo shi da shi daga cikin annaba manzanni Allah subhanahu wata'ala zai tambaye su game da gaskiyar da yayi ko su da ita da kuma inda suka isar da ita daga mutane sannan su ma mutanen za a tambaye su sannan Allah subhanahu wata'ala ce wa inna lahu lahafizun ai indana kuma lallai mu masu kiyaye wannan alƙur'anin ne a wurinmu ko shi addinin ko kuma manzan da muka aiko to za mu ainihin kiyaye shi ta yadda babu wani abu wanda zai cutar da shi ko ikange shi ga gabaran isar da sako duk wahala duk tsanani za mu ba shi kariya da sai ya isar da wannan sakon in ka mayar da abin kan ƙur'ani to shi ma ƙur'anin allah subhanahu wa ta'ala zai ba shi kariya ta yadda babu wani abu da za a iya sakawa a cikinsa ko a cire daga cikinsa sannan Allah maɗaukake ce wallazi ja'a bis-sidqi wa saddaqa bi lallai wannan da izo da gaskiya kuma ya gazgata da gaskiyar wato ana nufin mumini ranar tashi kishin alkiyama in Allah subhanahu wata'ala ya tashe shi zai ce ya ubangiji wannan shine littafin da ka aiko min da shi kuma nayi imani da shi almu'minu yaqulu yawmal qiyama mu'mini ranar qiyama zai ce hadha allazi a'taytani amiltu bima fihi ya ubangiji wannan shine kundin tsarin rayuwa da ka bani a rayuwa da addini addini da aqida da zamantakewa mu'amala kuma nayi aiki da shi Allah subhanahu wata'ala sai auna nauyinsa da wannan abin da ya faɗa sai a ga nauyin nasa in aljanna aljanna in kishiyar haka kishiyar haka Allah ka tsare mu قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه قال وانا حديث سنة ديزو عبد الله دم مسعود الله يكارى مسا يدايتي سألت النبي صلى الله عليه وسلم ناتن بيع النبي صلى الله عليه وسلم سينتي دشي أي الذنب أعظم ونزنبي ني إفجرما دقشكين عند الله أورن الله قال من ذا الله صلى الله عليه وسلم an ta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak ka sanya wa Allah kini ka sanya masa abokin tarayya alhali Allah nan shi kadai ya halice ka a lokacin da zai halice ka bai gayyaci kowa ya taya shi ba to kenan bai kamata kai kuma lokacin da za ka yi bauta gare shi ka hada shi da wani ba qultu inna zalika al'azim abdullahi dan masud yace nace lalle kam wannan lamari ne babba a ce mutum dai ya bauta wa wani Allah tare da Allah subhanahu ta'ala to lalle kam ya yi zalunci babba na ce wannan kam abu ne babba ya gurin ɓasa. qultu sun ma'ai sannan na nace daga wannan zunubin kuma sai wanne a girman zunubi ya Rasulallah, sai manza Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka tula wala taqatula waladaka takhafu an tsama ma'aka sannan ka kashe ɗanka saboda kana jin tsoron ya ci abinci tare da shi ko ka kashe ɗanka don kana gudun ici abincinka ko kana gudun wahala ko abin da ya kama da hakan a yanzu mutane da su ne wa Allah wannan zunubi eh matarsa ta samu cike sai a ji a zuba ko kuma a amma abin wai da za a hana haihuwar wai saboda me wai saboda wai tsoron talauci abinda mutane suka kasa ganewa har yanzu tare da Allah ma min nasma khalaqaha Allah illa wa a'adda laha ma tahya alai babu wani rai da Allah subhanahu wata'ala ya halitta face sai ya halitta masa abin da zai rayu akan Allah subhanahu wata'ala ce kai ba kai kike arzuta shi ba nahnu narzuqukum wa iyyahu ƴaƴan mu ku din mu ne muke arzurta ku da ƴaƴan naku wani wuri yace nahnu narzuquhum wa iyyakum ƴaƴan mu muke arzurta su tare da ku wa yazo da arziki duniya duk wanda yazo duniya bai zo da komai duniya ba haka yazo sun lugudinsa sun lugudinsa haka ya faɗi wannan duniyar ba komai sai tarkacen da ya tafkato da shi daga cikin cikin mahaifiyarsa ya fito da shi duniya amma kowa ina gani ba abin da ya zo da shi duk abin da ka samu a wannan sararin samaniya ko wannan sararin na subhanan nan ka same shi kuma za ka gani wannan sararin na subhana ka gani ba wanda ya taba daukar wani abu ya tafi da shi kai ba za ka dauki wani abu ka tafi da shi ba kuma ka sani dabararka ko hikimarka ba za ta tara wa ka wani abu ba saboda ne a rayuwarka iya tsawon rayuwar da kai shekara goma kai ashirin kai talatin kai arba'in kai hamsin kai sittin kai saba'in kai in kayi ɗari kai ko ɗari biyu kai ka gani ka ga wanda an mutu ba a bar masa komai ba gidan kuma sun zama wani abu sun samu abin duniya ka ga waɗanda sun mutu sun bar tarin abin duniya kuma gidan ya koma ba komai ba mai komai a gida to wannan sai ke nuna maka ashe kai ba ka da iko a komai Allah shi ike yin abin da ya ga dama don haka sai wannan magana da ya faɗa kamar goranta maka ike yi nahnu narzuqukum wa iyyahu ku din da kuke takamar kuna da ko kuke ba su su ci ko kuke ba su su sha ko kuke yi musu sutura ku biya kuɗin makaranta ku ba su kaza ku yi musu kaza ku biya kuɗin magani ku yi waye ku yi waye mu ne muke ba ku abin da kuke yi yau in Allah ya ga dama ya zare maka sai ku ba ka yin da yanzu in Allah ya ga dama ce duk abin da yake hannunka ba za ka sake kashe ko kwabo a ciki ba ba za ka sake kashewa ba to haka nan mutum nawa ka sani ba shi da inda zai yi amma kuma babu wata bukata ta taso masa da zai kasa samun yadda zai yi mutum nawa ka sani izo ya ce jama'a ina cikin hali na damuwa ku taimake ni kuma ka biya masa bukatarsa ta biya ta daidai wannan lokacin lokacin da yake magana ba shi da inda zai yi bayan ya gama magana Allah subhanahu wata'ala ya kawo masa inda zai yi to kenan ka kyala Allah abdullahi dan masudi na ce sai wanne ice ka kashe ɗanka saboda kana tsoron ici abincinka wai to abinda idan an ci fa ƙarshensa sai an rabu da shi sannan zauna lafiya yanzu wannan abincin da za ka ci da Allah zai bashe maka ƙabe-ƙabe a ciki ya za ka yi da shi da za ka ce la'anta maka ciki ƙoƙarin me kake yi ka je ya fita da za a ce a tare shi a cikin mutum bai fita ba in ya mallaki fan taba sama sai ya je ya bayar an cire masa shi to da ka ku kyala Allah wasu hikimomi wasu 'yan dabaru wasu kaza kaza kaza wannan dukkan gyaran Allah ne mutane su daina ku kyala Allah subhanahu wata'ala ya arzurta bayan sa yin da ya ga dama amma wasu 'yan dabaru wasu 'yan hikimomi ai idan ka abin nan ai kai kasa ai wane ne ai menene ne wannan duk aikin Allah ne yanzu koma baya kaɗan mu kan ma rayuwar mu ƴan kaɗan mun gani in aka haihuwa a gida sai a can samu karuwa arziki in an yi aure a gida sai an samu karuwa arziki haka ne ko ba haka bane to yanzu haihuwa a gida ko wanda aka yi haihuwar ba so yake yi ba Allah ya sauke ah alaikum assalam Mm. Mm. ita ne hukuncin waɗanda idan mace tana kwanika suke yin tazarar haihuwa idan likitoci musulmai amintattu suka ce za ta iya cutuwa ko ɗan zai iya cutuwa dalilin wannan ko rasa rayuwa malamai suka ce ba laifi amma rashin yin shi ne fa alkhairi ku kyale ta in ta mutu ta wannan hanyar mai ta yi to kuma ku shahadar kuke so kuke ta rayu za ta rayu ne ko za ta mutu dole sai an rayu dole sai an mutu to tun da haka ne ku kyale Allah ya karɓi rayuwarta a hanya mai daraja da mata mata har buri suke yi su dalilin haihuwa Allah ya karɓi rayuwarsu dalilin haihuwa saboda mai saboda daraja ce shahada ce amma yanzu a'a da su matan da su mazajen duk abin da ake shine a rayu a rayu a rayu duk point ɗin da ake manta ko ba daɗe ko ba jima wayin ishta alfan summa alfaini ba'daha labudda min yawmin tasiru fihi ila alqabri da za a baka rayuwa tsawon shekara dubu uku kana raye wallahi wata rana dole sai ka mutu annabi idris alaihi salam an ce shekara dubu a duniya 4,000 years shekara dubu yau ina ina ga annabi nuhu na allah ya baka labari labarin mutum mafi tsayi da kake da authentic magana a kansa da aka baka shine annabi nuhu alaihi salam shekara 950 a rayuwarsa da ta wa sai ka ce ga 40 ta gabanin mi annabta kaga 990 to kuma sannan bayan ruwan tufana shi kansa ruwan tufana an ce shekaru aka yi to sannan bayan tufanin kuma ya rayu hadisi ya zo shekara dubu iraye a duniya annabi nuhu alaihi salam shekara dubu yau ina ina ya mutu ya kuma zuwa ga Allah to da haka ku kyale Khalid ibn Walid Allah ya kara masa yadda ya zo zai mutu akan gadansa kuka ike yi kuka shi ne yau dinnan shi khalid wanda ba irin yakin da bai je ba bai gani ba bai halarta ba a ce yau shi ne zai mutu akan gadansa inda mata suke mutu akan gadajinsu sai addu'a Allahumma la namat ainul jubana Allah ita duk matsoraci karka bar idan sai bacci karka sa karka ma'ana karka bashi matsoraci nutsuwa babu rayuwa nan da ka ganta ko da daɗi ko ba daɗi sai ka barta ko kana so ko ba ka so sai ka barta lokacin da za ka barta duk irin yanayin da kake ciki ba so kake ka barta ba akwai wasu mutane ɗaiɗaiku allah ya sa muna cikinsu waɗanda idan suka zo mutuwa suke son su mutu ɗin shine hadisin da muka wuce baya man ahabba liqa Allah ahabba Allah liƙa'a. wanda duk lokacin da mutuwa ta zo masa sai yana son su haɗu da Allah subhanahu wata'ala to shi ma Allah yana son su haɗu amma waɗannan fa ƴan kaɗan ne daga cikin mutane Allah ka sa da mu a ciki da yawa duk wanda ya zo zai mutu baya son ya mutu saboda me lokacin da mutuwa ta zo masa sai ya tabbatar cewa ya yi sakaci ya cika rayuwarsa da tanɗele irin waɗannan abubuwan na shirbici da shirme sun cika rayuwarsa yanzu ina jin tsoron su je su free falo da Allah Allah ya tambaye shi to kai kai ne ka ci gyara na cikin tsarin halitta ta ko na ce a haihu kai ka ce kara haihu saboda kara ya talauci ne da na tsara za a kaga mutane suna cin mutuncin Allah fa yanzu kai idan ka san za ka yi bako ka san za ka yi bako ka ne masa shiri ko ba ka yi masa shiri to amma sai Allah subhanahu wataala zai halitta shi kana ta bai shirin da zai zai wannan halittar ba bakon da zaka yi da shirin da zaka yi masa wane ne isa bakon izo shirin da kai waye hore maka abin da kai Allah to kuma sai shi zai kawo mutum duniya mutumin rayu shi kuma bai shirya masa ba kai kai ne zaka shirya mashi kaga wannan cin fuskar Allah ne tuhumar Allah ne da cewa ba shi da tsari to da haka mutane shi wa kansu fada kai shiga taitayinsa a koma a fahimci reality Allah ka ganar da mu qultu abdullahi dan masu da ce nace summa ayyu daga nan kuma sai wanne zunubi kala manzo Allah su salme summa antu zaniya bi halilati jari sannan kai zina da matar makocinka Allah ya sauke tir da wannan dabi'a mutum ya rasa wadda zai yi zina da to ba ma matar makocinka ba inda mutunci da sanin ya kamata mutum ma zai yi zina kwata-kwata Allah ya halitta ka ya halitta maka ga mata nan ka aura kuma sai ka je kana zina kaga gashi nan zinan nan tayi yawa yau ta zama wata abar ado abar kwalliya maza da mata ana ta yi Allah ya sauke Allah ka tsare mu

وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون فصلت ثنتان وعشرون الله سبحانه وتعالى يتي وما كنتم تستترون بكو كسن تيكونا قوية لوكة تندذاكو يزنبي با kuna jin tsoron an ya shahada alaikum sam'ukum jinku ibada shaida a ku wa absarukum wala absarukum hakanan gannanku su ba da shaida a ku. wala juludukum hakanan farjojinku su ba da shaida a kanku walakin zanantum ku abin da zato annallaha la ya'lamu kaseeran mimma kuntum mimma ta'malun Allah bai san yawancin abin da kuke aikatawa ba ko kuna zaton Allah subhanahu wata'ala makaho ne baya ji baya gani kawai ku ne kuke yin shagalinku a wannan sararin da shi ya halice shi ya zaunar da ku a cikinsa kuna zaton cewa Allah subhanahu wata'ala bai san abin da kuke aikatawa ba sai kun aikata sannan ya gani a'a Allah subhanahu wata'ala ya san duk wani abu da kuke yi an gane ku wato abin nufi ba kwa ɓoye zunuban da kuke wato mutane suna bayyana wa Allah zunubi kamar bisan akwai Allah ba in za su yi saɓan ba sa ɓoyewa a fili ma suke har ma suna da'awar to in na ɓoyewa mutane zan ɓoyewa Allah ne a yaka ake taku to in na ɓoyewa mutane zan ɓoyewa Allah ne to dama an gaya maka shi Allah akwai abin da ake boye masa ne ai mutanen su ne ba a so su sani don su ne shaidunka a ban shaidun Allah a ban wannan zunubin da za ka yi wannan laifin da za ka yi da za ka je ka ɓuya ka yi shi daga kai sai wanda zunubin sai Allah kawai isan kayi ranar kiyama Allah bai tona maka asiri sai ya rufa maka asiri sai sa shamaki ba mu wuce hadisin ba sai sha sa shamaki tsakaninka da shi labule ga bayi can baya yanzu kun yi free falo kai da Allah Allah sai ya tambaye ka wana na'am a rana kaza a lokaci kaza wuri kaza kai min laifi iri kaza ka ce ya bangiji an yi haka sai ya gama gaya maka tsaf sai ce to ba zan kun rufa maka asiri a duniya sannan zo nan kunyata ka ba na yafe maka tunda ba wanda ya san kai daga ni sai kai je kana yafe ma sai mutum ya fito ya masa hisabi ba shi da zunubi saboda waɗanda za su ba da shaida a kansa su mutane ba su gan shi yana zunubin ba wanda iwa zunubin shi ya sanye masa Allah subhanahu wa ta'ala shi ya gan shi tun da daga shi sai Allah yi laifinsa yanzu ma Allah daga shi ya yafe masa da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana gafarta duk mai zunubi illa mujahirun sai waɗanda suke bayyana zunubansu mutumin da zai ce to wani ya boye mutane zai boye wa Allah ne ji wato ka tobara to na boye mutane zan boye wa Allah to wa iga ya maka dama shi Allah na boye masa ai shi Allah ta maka aka ce abu dare ce du daya abinda kai a bayyane za mu zo mu ji hadisi yanzu yanzu wai suka tsaya suna wai yanzu eh, abin nan yanzu da muka buyan nan ana kaza kaza kaza Allah ya san ka ce eh, in mun bayyana ya sani in muka ɓoye ya sani sai wani daga cikinsu mai hankali ya ce to in har idan mun bayyana ya sani to mun ɓoye ma ya sani kaga wannan mai hankali to da haka ɓoyewar da za ka yi don amfanin kanka ne duk laifin da kake wa Allah karka yadda mutane su ba da shaida cewa kana yin wannan laifin ranar kiyama za ka raina kanka amma idan kana yi kuma kana ɓoyewa to Allah subhanahu wataala ranar kiyama shi kuma zai yi maka afuwa to amma wannan kuma ba ce ake ka jefa ka ringa boya kana laifi ba ko dan wani zai ce to an ya samu certificate baya bayyana ba bari ya je ya tabar nasa ina sabansa ina boyewa mutane dai ba su gani ba Allah subhanahu wataala ina kallanka laifin da zai yafe maka wanda shaiɗan ne iri bace ka babu yadda zaka yi cikin damuwa da nadama ka aikata laifin kuma kai ma kana damuwa a kansu to shi ne laifin da Allah yake gafartawa amma laifin da mutum yake yi ina so ina jin daɗi in ya tuna a ce ka aida mun yi shagali a yanayin wannan ku mutum ya yi ɓarna ya yi ɓarna Allah ya shirye shi zo yana cewa da sun yi shagali to za a dawo da bakon nan ku Allah ya sauki wannan aya tana cikin sura ta 41 surat fushilat aya ta 22 qala hadathana al-humaydi qala hadathana sufyan qala hadathana mansur an mujahid an abi ma'mar an abdullah radiyallahu anhu qala wannan hadithin da sanadi zuwa dan mas'ud Allah ya kara masa yadda yace ijtama'a inda al sakafiyani wa qurashi wadansu mutane guda biyu daga Sakif da kuma wani mutum daga ƙurishawa an gane ku au ƙurashiyani wa sakafi ko kuma waɗansu mutane guda biyu daga ƙurishawa da kuma wani mutum daga saƙif shi mutumin saƙif ɗin shi ne abdiyalin ɗan amr ɗan umair wasu malamai kuma suka ce sunansa habib bin amr wasu suka ce alakhnas ɗan shuraik amma nan da ya ce sakafiyani da ƙwarashi ko ƙwarashiyani da saƙafi eh, to wannan kuma shi mai ruwaya shi ne ya shakka an gane ku amma ƙwarashiyani kuma an ce su ne safuwan da rabi'a 'ya'yan umar ɗan khalaf to da suka zo sai suka zauna kasiratun sha'amu butonihim ainihin kitsan cikin su mai yawa ne ma'ana suna timbiri rigiza-rigiza kalilatun fiƙo bihin amma kuma fahimtar su a zukatansu ɗan kaɗan ne wato ba su da fahimta faƙala a haduhun sai ɗayansu ya ce a ta rauna annan laha ya suna ma ku yanzu nan kuna so ku ce da mu Allah yana jin abin da muke faɗa yanzu wannan magana da muke faɗa ina ji ƙalal akhar sai ɗayan ya ce ya sma'u in jaharna wala ya sma'u in akhfaina idan mun bayyana ina ji idan mun ɓoye ba zai ji ba wa ƙalal akhar shi kuma ɗayan sai ce in kana ya sma'u iza jaharna fa innahu ya sma'u iza akhfaina to har in mun bayyana ina ji to haka nan idan mun ɓoye ma yana ji fa anzalallahu ta'ala sai Allah maɗaukaki sai saukar da wannan aya wa ma kuntum tastasiruna ay yashhadu alaykum sam'ukum wala absarukum wala juludukum ba ku kasance kuna boye laifin da kuke wa Allah da zunubi ba da irin tattauna da kuke ta cin iyakar addinin Allah da cin kaca da kuke wa addini da bayin Allah ba ku kasance kuna boyewa ba dan kada jinku ko gannanku ko fatinku ma'ana fardinku ya muku shaida a gaban Allah subhanahu wa a akan yin abin da kuke aikatawa wato yanzu ko da kuke cewa wai in al'in kun boye Allah ba zai ji ba lokacin da kaje kake boyewa magana da kake asartawa wani kunnan ka yana ji ko baya ji shi na wancan da kake fadawa nasa yana ji ko baya ji in kun yi rada ana ji ko baya ji ana ji dalilin shine kai da kai rada din ka ji abin da aka fada shi ma wanda ka raɗa ya ji abin da ka faɗa to wannan kuma su shaidu ne a wurin Allah Allah subhanahu ta'ala, zai gani alat ne zai ji ah to kai yanzu ban da ma abin mutum wanda i baka abu kuma sai ka ce wai shi za ka yi masa dabara ba zai iya yin wani abu a kansa ba yanzu ba gashi duniya an zo an dumauta mutanen duniya ba da magana ta iya zama gaskiya ta iya zama kishiyarta wai so ake wai kowa za a sa masa wani mini abin na a jikinsa ko yana ku zama control kamar remote control a ringa controlling naku a duniya wai wani mini ministim da za a sa a jikin mutane dalilin wata allura yanzu corona wai an ce wai wannan abin za a zo wa mutane allurai wai sai a sa sai inda aka controlling naka to abinda dan adam baya ganewa shine ita kokolwar dan adam wane ne yayin ta to wanda sai kuma ne yazo ya ce shi zai control din nata Allah ya sauye to duk ku kyale ba wani abu da zai faru shekara dubu dubu annabi dada wannan halitta din ta Allah ce ba wanda ya taimaka masa kontrolin nata ma eh, mutum ya yi shaye-shaye kwakwalwarsa ta wargaje an yi kaza wannan wani abu ne daban Allah ya sauki wannan hadisi idan kuna ya tuna ya wuce hadisi mai lamba dubu da 4817 da kuma na gan sha Allah za mu kwana nan da fata abin da muka faɗa ya zama daidai ne Allah ya ba mu lada inda muka kure Allah ya fi mana abin da yake na aiki ne Allah ya ba mu ikon aiki na nisanta kuma Allah ya ba mu ikon nisanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai Allah ka ba mu kyau a duniya Allah ka ba mu kyau lahira Allah ka tsare mu azabar wuta Allah muna roƙonka Allah ka arzurta mu arziki mai amfani Allah halin da ake ciki na tsoro da firgici da razani a ƙasa Allah ka kawo mana zaman lafiya Allah ka kawo mana kwanciyar hankali Allah ka kawo mana aminci Allah muna roƙonka halin kunshi da al'umma suke ciki Allah muna roƙonka Allah ka kawo mana yalwa Allah ka arzurta mu daga arzikinka Allah muna roƙonka Allah ka yalwata rayuwar mu ruwan sama da ake bukata muna Allah muna roƙonka Allah ka bamu ruwan sama Allah ka bamu ruwa mai yawa mai amfani Allah ka shayar da mu ruwan sama Allah muna roƙonka ka shayar da mu ta inda ba ma zato a lokacin da ba ma zato Allah ka bamu ruwa mai yawa mai amfani Allah ka ba mu ruwan da babu tashin hankali a cikinsa ba razani ba firgici Allah ka ba mu ruwan da babu asarar rayuka ko ta dukiya a cikinsa Allah muna roƙonka shukar mu ka sa mata albarka Allah abin da ake jin tsoro na samun matsala a wannan shekara ko a wannan lokaci na abin da ya shafi amfanin gona Allah muna roƙonka Allah ka kawo agaji Allah ka kawo tallafi Allah ka tsare duk abin da ake jin tsoro Allah muna roƙonka kai mana jagora ka ji kanmu ka ji kan mahaifanmu ka ji kan malamanmu ka ji kan yan uwanmu ka ji kan yayyanmu ka ji kan kannanmu Allah ka ji kan abokan Allah ka ji kan masoyanmu da matayenmu Allah duk musulmai da suka ragaye mu gidan gaskiya Allah ka ji kan su ka gafarta musu Allah muna roƙonka ka raba mu da haduwa da tasgaro a rayuwar ta duniya da ta lahira Allah muna roƙonka ka shiga cikin al'amuran mu kai jagora a gare mu ka shirye mu ka shirye yaran mu ka shirye manyan mu ka shirye mazan mu ka shirye matan mu Allah ka shirye shugabannin mu Allah ka shirye kimsa shirye a cikin zukatan mu Allah ka riko da hankulan mu da kwakwalan mu zuwa ga abin da kake so ka yarda da shi sallallahu wa sallam barik ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته